ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته لا الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسباب التعن وتسبب نسوكا ثم التعن يكون بعشره اشياء. وتسوكه yana kasancewa da abubuwa أبوه goma ne أبوه أبوه ba'duha a fi fil qadami min ba'd sashen ta ya fi tsanani wajen suka fiye da sashi khamsatun minha tata'allaqu bil adala biyar daga cikin asbab din yana da alaka ne da adala wa khamsatun tata'allaqu bit tab guda biyar kuma yana da da harga hadda mai ruwaya ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر wato kulawa bai tabbata ba ga bambanta ɗaya daga cikin kisimi guda biyu akan ɗaya wato ba a ba da kulawa kan bambanta bangarori guda biyun ba li maslahatin da zalik saboda maslaha da ta hukunta haka wajiya tartibuha al-ashad fal ashad shi ne a jeran ta akan ashaddu fal ashad wanda ya fi tsanani wanda ya fi karfi sannan wanda ya fi karfi an gane ya kamata a ce an ta a cikin wannan bangare guda biyu kaza ya fi karfi sannan ka zai fi sannan ka zai fi ƙarfi misali fi mujibin rad ala da tadalli a cikin abin da ke wajabtar da a yi rajin hadisi a bi shi akan hanya na ainihin jerantawa daga wannan sai wannan to ba yi haka ba li'anna ta'ana imma in yakuna likazibi? domin suka suka in ma ya zama to suka saboda ƙaryar mai ruwaya ne fil hadisin nabawus a cikin hadisin annabi bi an yi ruya alai an sallallahu sallam an sallallahu alaihi wa sabuhu ma lam ya kulhu kamar ya ruwaito wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam ko ya ruwaito wajen sahabbansa abin da ba su faɗa ba muta amida da zalik da gangan yayi wannan din aw tuhmatu bi ko kuma tuhuman shi da ƙarya in ba ba kama shi da ƙarya ba ana tuhuman shi da ƙarya bi Allah ya ruwa zalika alhadith illa min jihati kama a ce kada a ruwaito nan hadisi ta bangaren shi an binciko gaba ɗaya hadisin ba a ruwaito ta ko'ina ba sai ta bangaren wannan mutumin kama ya kono khalifan lilkawai qawaid ma'aluma kuma ga gashi kuma ya saba ba ka'idoji wanda aka sani wa kaza man bil haka nan wanda aka san shi da ƙarya a cikin maganarsa shi ma an san shi da ƙarya in yana magana da mutane yana ƙarya فيجوز هر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي أما wannan bai bayyana gare shi au kuma wannan bai bayyana gare shi ba cikin hadisin annabi ba a kama cikin hadisin annabi yi karya ba amma dai an san in ana labari da shi yana karya. wa hadha tunan awwal wannan bai kai na farko ba bai kai na karya ba shi tuhumar mutum da karya bai kai a kama shi ya yi karya ga hadisi ba au ko shiga nabi ko kuma mummunan kuskuren shi zama ya yana ya yi kuskure mummunan kuskure ai kasarat shi da yawan kuskure au gaflatin ko kuma rafkan nuwansa anil itikal rafkan nuwansa daga ainihin wato kyauta ta hadda yana da rafkan nuwa an gane wani lokaci ga ya faɗi wani abu ma da bai cikin hadisin in ka tambaye shi an ji ba sai ka ci sabon ba sai ka ji ya ƙara ƙara wasu abubuwa ko ya canza wasu abubuwa yana da rafkan nuwa shi ma wannan ba a karɓar hadisin mutum ya zama yana da yawan rafkaduwa au fisihi bil fi'il au bil au ma ta sa ta hanyar aiki ko ta hanyar magana malam ya bulugu wanda fasikancin bai kai kafirci ba wa bayna wa al awwal umum tsakanin shi da na farko akwai umumi wa inna ma afrad al awwal wato ya ware na farko ne da kaurin kadan bi ashad fi hadha al fann saboda suka a gare shi ya fi tsanani a cikin wannan fanni din wa ammal fit bil mutaqi amma fasikanci ta hanyar aqida ya ci bayanin bayanin zai zo kan bayani kan fasikanci ta bangaren aqida an wahami bi an yaruya ala sabil tawakkul ko kuma sa ya riga ruwaito hadisi ta hanyar da dimuwa da bai tabbatar ba sai ya faɗa an gane ina jin kaza ne hadisin annabi ba zai riga yana ji yana ji sai ya tarwaito hadisi kan hanyar dimuwa eh aw mukhalafatihi listiqat ko kuma sabawan shiga amintattu ya ringa ruwaito hadisi ya saba wa amintattun mutane aw jahalati ko kuma wato jahala na mutum bi Allah yi wurin fi ta'dil ya zama to ba a san ta'dili ba a garin gare shi ba a san tarjiri ba wato mutum ne wanda ba a san yaban shi ba a san ko suka shi ba duk guda biyu gaba ɗaya ba a sani ba in an tambaya kan shi ba a ce to gaskiya ba a san halin shi ba to shi ma wanda ba a san halin shi ba ba a karban hadisin shi na'am aw bid'ati ko bid'an sa huwa itiqadi ma uhaddisa ala khilafi huwa itiqadu ma ma uhdisa ala khilafi al-ma'ruf alayhi sallallahu alaihi wasallam shine abinda aka bada labari sabanin abinda aka sani daga annabi sallallahu alaihi wasallam a ga mutum yana da aqida sabanin abin da annabi ya zo da shi sai ce wani dan biri'a ne ko saboda aqidan shi ya saba wa abin da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam la bi mu'anadati wato banda inda banda kangarewa bal bi nau'i shubha wato ya bin yaki bi ne ba wai da kangarewa ba ya bi ne da nau'i na shubha an gane inda kangarewa ne to wannan ba za ka ba hadisin shi ba amma in ya bin. ya ƙi bin ainihin sunna wato wato shubha ne kama shi ya ɗauka yana kan hanya alhari baya kan hanya an fahimci haka an ga akwai mutum za gaskiya cewa za ka fahimci na rudewa ne ya sa ya ƙi bin sunna amma da zai gane gaskiya da ya bi sunna to irin wannan za a taɓa hadisin shi amma wanda aka tabbatar da cewa a'a wannan kangararre ne misali yanzu kamar kamar shehu na Najeriya wannan ba yadda za a yi ma a karɓi hadisin wannan saboda zai iya canza hadisi ma idan da a ce yana da iko canza hadisai wala zai yi to irin nashi bid'a din bid'a ne na kangarewa to irin wayannan ba a karɓar hadisin su domin in ya san yadda zai yi ya ƙara wani hadisi a samu ma hadisi wanda ya ce tijaniya wallahi zai yi a samu a ce manzan Allah ya kira sunan tijaniya ya yabi tijaniya wallahi zai yi shi wannan na Najeriya to irin wayannan wanda aka san su da irin wannan mugun hali mutumin da ya kawo aya wa Allah wista kamu ala tsarikaci yace da rigar tijaniya to irin wannan wanda aka san shi da irin wannan kwata-kwata za a tura shi gefe ne auto ihidiri ko kuma munin haddan shi yana da munin hadda a gani haddan shi yayi muni da yawa bai da hadda ko kwata tafuta. wani ibaratun an Allah ya kula galat shi ne fassarar kada ya kasance kuskuren shi ya fi karanci biye da dacewan shi idan ya zama to kuskuren shi ya fi karanci biye da dacewan shi to wannan ba za ka ba hadisin shi ba an kwato ya za ka gane kuskuren shi ya fi dacewan shi a ga hadisan da ya ruwaito na ka duba hadisan da ya ruwaito a ga mafi yawan hadisin shi da ya ruwaito akwai kurakurai fiye da wanda ya ruwaito ya dace shi ke za ce wane ba za ka ba hadisi ba dan ya shiga kuskure da yawa na'am wa alaikum salam eh kamar na bid'a da ana karba da na bid'a kuma akwai akwai akwai yan shi'a cikin sahih bukhari shi'a amma ba ba rawafi ba ba irin wannan shi'a da ta sani ba in ka ce shi'a a cikin sahih bukhari mutumin da yake goyon bayan Ali bin Abi Talib akan Abubakar da Umar ta Ali bin Abi Talib ya fi su daraja ba wai Abubakar da Umar ba sai wani. shi ne Shi'a an gani da da ka ce Shi'a ko su a cikin gida ba daga bayan da ko sai Shi'a ya furta ya zama wani abu daban amma asalin Shi'a ba wai wanda wayannan wayannan ba wayannan su wuce tunani su wayancan wayan bayan Aliyu Aliyu ya fi Abubakar daraja an gane wannan amma kuma sun yadda abubakar da umar mutanen kirki su ne shi'a to akwai sa cikin ɗan gagoyin ɗan gariya ne da amma kuma akwai sa cikin da ya bukari a gani zama akwai irin wani akwai kuma mutumin da yake da aƙida na jabar yan jabariya akwai wanda za su suna zamanin tabi'ai suna da aƙidar jabar cewa dan adam ba shi ke aiki ba Allah ne ke irin wannan aƙidar to akwai su amma kuma ana karɓar hadisin akwai yan hawari wanda suke daukan cewa ƙarya ta ganci to a kan kama kan ƙarya kama yana jinin ka ya halatta irin wannan ba a taɓa kama ɗan hawari da ya ƙarya ba a wani lokaci su wanda su in sun kawo hadisi ana amsa a gani amma irin wayannan shi'a ɗin na rawatiku na Iran wanda aka ce alkazibu shi'aruhu wata kiyar da tsaruhu irin wannan ba a taɓa hadisi. Kamar yau ba ka ban duk mutumin da ya sauki ƙarya ya zama addinin ba ka ban addinin da su da ƴan karramiya akwai wasu tufa yana kiran su karramiya su a su ƙarya ma ibada ne su ya halatta kai ƙarya in an ce musu man ka zaba alayya muta alayya sai ai su sai ka sai ƙarya ne lahu ba alayya ba su yi ƙarya don goyon bayan annabi ne ba ƙarya don sukan shi ba shi hadisin cewa ya man ka zaba alayya man zaba alayya ka ce ai annau bai ce man ni li aminan ba saboda ka in mutum yayi ƙarya lahu dan ƙarya ga annabi su ba ba matsala amma kai ƙarya don ka soki annabi ne matsala kana irin wayannan su yan kazaniya kwatkwata su ba zama a waiwaye su ya karɓa hadisi don makaryata ne an fahimta yawwa eh adili za ya samu mana za ya samu ƙariya ƙariya ɗaya biya ga wanda ba ɗan na? a cikin a abu zai ƙariya ba ba taɓa samun adili ya yi ƙariya ba ai wannan ai da koro wannan hadisi yan har yi nisa sai kuma magana da rajin wallahi sai da tsigar jiki na ya tashi wallahi wasu bayanan da ya yi kan sahih bukhari cewa sahih bukhari ai riwayar shi ahad ne amma wasu mutane sun dauki sahih bukhari wani a matsayin wani abu wani abu bare da sai kaga yadda yake magana wallahi ka ji tsigar jiki ka na tashi sahih bukhari yace sahih bukhari wanda yace ai riwaya yace yace mazhabin malikiya ta zo sahih bukhari daraja yace wanda mazhabin malikiya mutawatira ce sai bukari kuma ahad ne ba ba lalle bane a dauke shi sai kuma kana magana wai a ce wai hadisi ya inganta shi ma ta kalidi ne ba lalle bane ba ba muka ce ba ruwan shi mangaru dai da hauka ne aka yi zai a ina bai sa abin da shi cin amana ilimi gaskiya cin amana ilimi ne a kyale irin wannan yana magana kyale shi dan wa zai ga hadarin shi ya fi ya fi ya fi shehi Allah wallahi shehi kamar shehi wajen kare dariƙan shi amma ba ka taɓa jin shehi ya zagi zai bukari ko musulmi kamar shi ne an taɓa dariƙan shi ya ta ihu yana kariya yana zage zage shikenan a mutumin da zai zo ya sayar bukari ya ce hadisan annabi duka banda wannan ma da ya koma kan malaman maza ba in ya zo ya tabbatar da malaman sai kuma ya zare su ya kore su ya ce maza ba nan guda hudu gaba ɗaya mutuwa sai duk kuɗi masuwasirai ne amma ka duba za ba zai ga abu hanifa bai san hadisi ba ko fiƙi ya sani kuma duk malaman gaba wani ɗaya ya sani amma bai da ba da sosai dole dai in ya koma gaba sai ya jawo baya burin shi yana kokarin ya mazhabun guda hudu yana ɗan wajen tabbatar da su amma kuma ba da son da yake so ita kadai su sauran kawai yana tabbatar da su ne don ya yaki salafiya in ya kama sai kuma ya zo ya kankare ya kankare sai tabbatar da malikiya ya an tayar da sauran wasu sai duka su gaba ɗaya riga tabbatar da masu ilimi wanda ya fi su ilimi gaba ɗaya wanda ya fi shi ne zai maliki shi ne ya tara hadisi da fiƙi sauran abu hanifa bai san ba hadisi ba wannan kokarin da jahilai jahilci in da mutum to in ba in kana in mutum ba ba jahilci ba ba ka zauna irin wannan wajen ba duk wurin da ake irin wannan karatun wanda akwai lalata addini bai dace ka zauna wajen ba sai ka tashi a wajen shi ne Imam Ahmad duk Imam Ahmad sunna da aka eh hadisi kawai zani shi bangare da ma fiqh babu eh eh to ai akwai akwai manyan malamai akwai su laifi bin sa'ad akwai manyan manyan malamai da su zauna can nan din nashi ne ɗaliban shi ne su kuma su kuma ɗin kasa ɗin da ji su matasan ne ma suka zo suna suna tambayi tambayi tambayoyi bayan gama tafsiri sai ne tambayoyi yake ba su wasu amsoshi misali ya musu bayanin me ya ta'iriri a nan da ya yi ta'addancin da ya wuce tunanin ka cikin wani abubuwan Allah ya sauki بسم الله الرحمن الرحيم وروى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو قال wato Imam Ahmad ya ruwaito da sanadin shi daga Abdullahi bin Amr yace sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa na tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qultu sai na ce hal tuhissu bil wahyi shin kana kana gane lokacin da ake maka wahayi na tambayi annabi kana gane lokacin da ake maka wahayi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace asma'u salati ina jin wani wani kaman sarka ma askutu inda zalik sa'annan sai yi shiru wato lokacin da ake so kamar da wahayi yana jin alama dai alama da yake ji yana jin kaman sarka kaman sarka haka to da zarar ya ji kukan sarka kamar irin ana buga sarka a waje to yana jin wannan kukan sarkan sai ya shiru ya san za a so mai da wahayi ne fama bi marrati yuhi ilayya yuha ilayya illa zanantu anna nafsi tuqbal wato babu wani lokacin da ake min wahayi face na yi tsammani cewa raina za a karbi shi in za a sauka da wahayin wahalar da annabi yake ta sallar. alaihi yadda ka san za a fitar da ran shi na'am wa rawna jarir at-tabari radiyallahu ta'ala anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza uhiya ilayhi wato a ibnu jarir at-tabari ya ruwaito cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan an yi wahayi zuwa gare shi wa huwa ala naqati alhali yana kan takuwan shi ضعفت وضعت جرانها جرانها wato sai ta sanya ainihin wato cikin cikin wuyanta nan shine jiran sai ta sanya cikin wuyanta a ƙasa ta sanya cikin wuyan a ƙasa shi jiran na shine batinin unk ta sanya cikin wuya a ƙasa fama tastati wa an tataharrak hatta musarra an wato ba ta da iko ta motsa a lokacin nan har sai an yaye wahayin gare ta idan sanya wannan wajen wuyan nan a ƙasa to ba ta motsa ta shiru ta nutsu ita raƙumar har sai an an kwaranye wahayin ga annabi sannan ta motsa ina ita kanta ta san ana wahayi eh wa aidan falaw nazara shay'un min alqur'ani fil halati allati yakun jibril fiha ala surati rajul kuma da a ce wani abu na qur'ani ya sauka a cikin halin da jibril ke kasancewa halin mutum na kana haza masarar da shak na da wannan ya zama to mai motsar da shakka wannan zai zama to yana motsar da shakka in dai qur'ani ya sauka ga annabi lokacin da jibril yake matsayin mutum wato a matsayin mutum ya zo ya sauka ma annabar qur'ani to wannan zai motsar da shakka ga mutane an gane ku kuma zai rikitar da masu raunin imani wala kana fi mustanadun lil mushrikin fi qawli da wannan zai zama to madogari ga mushrikai wajen cewa su inna ma yu'allimuhu kawai mai koya ma annabi qur'ani ai mutum ne ba su dogara da wannan shi ai mai koya mai wani mutum ne irin masu ce sun san mutumin wani wani kirista ne akan wani gari haka za su ce sai abin ya zama shubha ga mutane sai mun san shi ai wani mutum ne wani wani wani archbishop ne wani wani wani paparoma ne a can wani gari yake zuwa ya koya ma annabi qur'ani ya koma ai ai addinin kirista ne kawai ne aka ɗaka ɗaya kuskure Sun zai zama to a sanya shakka ga sauran al'umma su ɗauka cewa da gaske wani mutum ne kuma an san shi shi ke zuwa ya koya ma annabi qur'ani وقد أشار أشار سبحانه وتعالى إلى هذا في wannan حقيقة الله تعالى إشارة زوا قولنا إن ديك تشيوا حكاية لمقالة المشركين إن ديك حكاية وراد عليه كما هنا مصدر رد وقالوا لولا نزل عليه وقالوا لولا انزل عليه ملك cewa su kafirai ce in shi manzon Allah ne laula unzila alaihi malak me yasa ba za a sauka mai mala'ika ba walau anzalnahu malakan la qudiyal amr da mun saukar da mala'ika da al'amari ya kare da za a halakar da su ne da da mun saukar da mala'ika da al'amari ya ƙare don duk za a halakar da su ne sun malayu zaru sa'an nan ba za a jira su ba walau allahu malaka da mun sanya shi mala'ika da mun sanya shi ya zan mutum ne don bai yiwa mala'ika ya zo a siffar shi na mala'ika ya saukar da wahayi saboda girman mala'ika ya fi ƙarfin ya zo gaban annabi haka na ya saukar da wahayi dole dai in za in Allah ta'ala zai sa mala'ika ya saukar zai sanya mala'ika ya zan mutum ne wala labasna alaihim ma yalbisun kuma da marikitan rikitan musu abin da suke rikitarwa za su ce dai har yanzu dai mutum ne an gane ko dama suna kawo shi muha da kasancewar shi mutum to dole dai za a saukar ko da mala'ikan ne za a mai da shi ya zama si ɗan ƙarami kamar mutum kuma har yanzu za su shiga cikin shubuha na'am na'am fa kana min rahmatillahi bi ibadi sai ya kasance daga cikin rahaman Allah ga bayinsa da rashin rikitar da su yanzil al al-qur'an halin fi al wato cewa kada al-qur'ani ya sauka sai a cikin irin wannan yanayi al-mala'iki irin yanayi na mala'ika wato yanayi na ruhi an gane wannan ai to wannan shine dalilin da yasa shi qur'ani sai Allah bai saukar da shi cewa a turo mutum ya saukar da wahayi kamar yadda ake yi na hadisi ba an gane ku domin kada a motsar da shakka ga masu shakka su kawo shubha ga al'umma cewa shi alƙur'anin nan ai mai koya mai ƙur'ani mutum ne ai kaza kaza ba ma magana Allah bane shikenan zai ga mutane sun samu shubha an gane to wannan shine dalilin da yasa sai Allah ya saukar da ƙur'ani kawai wato ta hanyar wahayi wanda kawai ana wato annabi yana jin mala'ikan na magana amma mala'ikan bai bayyana wa mutane zanganci eh na'am alaikum salam alaikum ya nuna na abin a gani? wa alaikum salam eh a lokacin zaka yana gumi ma yana yana cikin na rawa shi sa Allah ya kira wannan saukar da wahayi kaulan sakila hmm. inna sanulqi alayka kaulan sakila saboda wahalar da yake shan ana so kame da wahayi yana gumi cikin shi na rawa sosai da sosai yana shan wahala Thank hmm. you. to annabi ya ga jibril ba sai kuma kuma ya rufe sarsanin duniya eh hadisi ne sai yana cikin sahih bukhari shi annabi ya ga mala'ika shi kuma Allah ya tanaje shi ne musamman yadda zai iya ganin mala'ika amma mu ba za mu iya ganin shi ba kuma girman mala'ika zo zai saukar da wahayi girman shi zai rufe shi sama ne gaba ɗaya yana da tsananin girma kuma ga fuka-fukan shi da yawa بسم الله الرحمن الرحيم نعم قصدها للصلاة عندها wato daga cikin bid'a akwai nufin nufin kabari mutum ya nufi kabari don ya yi sallah a kabari din bid'a ne wannan an gane ko mutum zai yi sallah sallah asuba ko sallah azhar ba zai yi sallan ba sai ya je kabari an gane Allah zai bautawa amma a kabari wannan biriya ne eh, na ibn taymiya an rantu ala al'akna'i da kuma istidawu sirat al-mustaqim hmm. duk mutum zai ga wannan bayani qasduha lis-salati ilayha wato yin fara kabari mutum ya nufi kabari don yayi sallah yana kallon kabarin A gane ku wancan yayi sallah inda yayi sallah a kabari hmm. zai iya sallah a makabarta a kabari amma yana kallon al-qibla to nan wajen zai sallah kabarin zai kalla Eh? ko ba alƙibla ba ne shi dai burin shi ya fuskanci kabari don ya samu albarka to wannan bid'a ne an gani in mutumin da yake musulmi wato in yi zai sallah ya maka ce ya kalla alƙibla ne ko saboda me yasa ya ake kiran mutum ahalin kibla ana kiran mu ahalin kibla saboda muna kallon alkibla idan kuma mutum ya koma yana sallah yana kallon wani alkibla ba shi da sallah sannan ana jiye mai tsoron ridda saboda yanzu ya fita daga ahalul kibla eh qasduha qasduha lizikr wal qira'ati was siyam wal wato mutum ya ya dumfari makabarta ko kabari domin yin zikiri yana so ya yi zikiri ya ambaci Allah amma sai a kabari da kuma karatun Qur'ani yana so ya yi karatun Qur'ani ya samu lada amma yana ganin in yi karatu a gida da kuma in yi karatu a kabari yana ganin yin karatu a makabarta zai bulada sai je yi tilawa a makabarta su dai galiban su bayi rayuwarsu ya fi karewa ne a makabarta gaba ɗaya rayuwarsu ya fi karewa a makabarta an gano wannan su suna tunanin waliyansu idan mutum zai yi karatu a makabarta saboda akwai manya-manyan waliyansu da shehunansu a wajen to akwai wani albarka da mutum zai samu na musamman fiye da yin karatu a gida amma ba su da wani dalili la fil kitabi wala fil sunna kan wannan matsala din kawai bid'a ne a gari kuma wasila ne daga cikin wasila na shirka ana jin tsoro mutum a hankali a hankali yana zuwa yana yin karatu qur'ani saboda Allah ko amma kuma a makabarta to nan gaba zai koma yin karatun qur'ani saboda shehi sai fada cikin shirka na'am wasiyam yau da yin azumi zai yi azumi amma kuma a makamata zai tare da kuma yanka zai yanka zai yanka dabba ba sai ya je kabari التوسل إلى الله تعالى بالمقبور wato yin tawassuli zuwa ga Allah da wanda aka binne a cikin makabarta ya Allah dan shehi wani ya Allah dan waliyi wani in dan shi'a ne ya Allah dan imami wani dan imami wani ka biya mana bukata an gane to da ka sai da zo yayi yi tawassuli ya Allah muna son muna buƙatar haihuwa muna buƙatar ainihin lafiya ko kuma kai ya shege wani muke son ci ya wali wani ya imam ya Ja'far Sadiq alaihi salam muna son waraka ya Ja'far Sadiq ko ya Muhammad al-Baqir muna buƙatar ainihin lafiya to suna kiran wannan tawassuli amma wannan shirka ne kai tsaye tunda mutum ya dumfari imami ko ya dumfari shegi kai tsaye yana roƙon shegi ya bashi haihuwa shegi ya bashi lafiya ko abin da ya kama da wanda kaga wannan shirka ne shirkun ne akbar mukhrijun min albilla billah eh igasul lafa na ibn qayyim aljawziya jawziya al-islamu bihi ala Allah wato rantsuwa da wali a madadin Allah an gane ku rantsuwa da shi wali a madadin Allah sai rantsi da wali wali ya wakilci Allah an gani rantsuwa da shi a madadin Allah shi ma wannan bid'a ne ba a rantsuwa da kowa sai Allah subhanahu wata'ala an gani man kana halifan falyahlif billah aw yasmut duk wanda zai rantsi ya rantsi da Allah ko ya shiru na'am libel taymiya ay qala lil mayyit aw la ghaib wato a faɗa ga matacce ko a faɗa ga wani ga'ibi wanda baya nan kenan daga cikin annabawa da salihai a ce masa wallahi ka roƙon mana Allah ko kuma ina roƙon Allah wato ya taimake ni da dan darajar wannan annabi kun gane wannan in ba ya zama to a ce ma annabi ka roƙon mana Allah annabin da ya riga ya rasu an gane ka roƙon mana Allah ko kuma ya Allah muna roƙonka a madadin ko muna roƙonka dan darajar wannan annabi an gane tawassuli da darajar wani bid'a ne ba a neman tawassuli da darajar wani eh duk wanda zai ce ya Allah dan darajar wani taimaki ne yayi bid'a na al-istighathatu bil mayyit min wato neman agaji da matacce daga cikin su kamar cewa ya sayyidi fulan ya shugabana wani ka agaza mu ko ka taimake ni bai kuma mutum ya ce ya Allah ka agaza mu ko ka taimake ni sai ya juya ga wali ko shehi ya shehi ka agaza mu ko ka taimake ni kan makina alƙa'ida fi tawassul wal wasila na ibn taymiya da ar raddu ala al-bakari da ibn taymiya wato kudur cewa cewa lalle matacce yana tasarrufi ga al'amura matacce yana saukar da ruwa matacce yana kawo arziki matacce yana ba da lafiya wato yana tasarrufi ga al'amura duk abin da ga yana faruwa a duniya waliyuwa ne nake ke da tasiri akan al'amarin A gani to duk irin wayannan ayoyin da ke magana wa mayu dabbirul amr fa sayquluna lillah wane ne yake juya al'amura za su ce Allah ne to duk gashi sun karanta amma kuma ba sa aiki da shi sai su dauka cewa wani wali ne ke saukar da ruwa wani wali ne ke fitar da tsaro wani wali ne ke kawo arziki ko abin da ya kama da wannan an gane wannan ko to duk irin wannan gaba ɗaya shirka ne kuma bid'a ne domin sun mai wannan shirka ne ma cikin rububiya shirka cikin rububiya kafiran maka ba sa yin shi an gani kafiran maka an ka tambaye wa yake saukar da ruwa Allah ne wa ke ba da lafiya Allah wa ke kashewa Allah wa ke kaza Allah kama wa'annan sun mayar da mai saukar da ruwa mai kashewa mai rayarwa sun mayar da shi mai gwasu Allah in ka mayar da shi zuwa ga waliyin yanzu. Allah shi kiyaye na'am sai na'am abinda ya saba musu mu'amala da kafirai in dai kana mu'amala da kafirai za ka tsakuri wasu abubuwa nasu suna mu'amala da kafirai da wasu abubuwa da kuma kankanar da littafan philosophers in dai mutum na karatun littafan philosophy to zai kwashi wasu abubuwa daga cikin barnan su ya tura cikin addinin shi wannan shine abin da yawa da yawa daga cikin malaman musulunci illa mu'amala da littafin philosophers da wuya mutum ya karanci wannan littafi ya wanye lafiya duk ilimin shi kuwa eh. wannan bayani an ce Allah Allah wani ba shi ai ai bashar dacewa da shi kira bashar babu sifan da fi dacewa da a kira mutum da shi kawai saboda fatan da komai da komai da ido da komai irin na mutane in sun ce ruhi ba nasu bane zai ce to waye ce mu baka sai kawo wata aya kuma a cikin Qur'ani inda annabi ya ce ni ruhi na ba irin naku bane yadda fata na irin na ne hmm? ko ai ne eh to dama ce daga ma mu'amala da wasu addinai dan Allah yana maganar cewa wasu yuzayi'una qawlan allazina kafaru min qabl su yahudawa daga cikin abin da ya halaka da su suna kwaikwayon maganar kafirai gabanin su sai su haɗa maganar kafirai da addinin su, sai addini ya zama to a cakuɗe wato musulunci musulunci kafirci kafirci to haka nan masu da yawa daga cikin musulmi sun fada cikin kafirci da bid'a ne saboda mu'amala da kafirai kama ko wata aqida ana kiranta tanasukul arwa shine aqidar reincarnation wato mutum idan ya mutu yanzu idan mutum ya mutu wato ba magana tashin kiyama idan mutum ya mutu farko idan mutum ya ne a duniya to za a daga shi da daraja wato zai zama to darajar shi ya fi daga inda can lokacin da ya mutu kan suna da shi to idan ya ƙara mutuwa a lokacin da yake raye kan suna ne to kuma ya yi abin kirki a lokacin mulkinsa to in ya mutu sai dan daga ya zama ciyaman in zai dawo kenan zai ƙara dawa duniya ne amma ya dawo duniya zai dawo da daraja in lokacin da yake ciyaman ya yi kirki ga mutane da ya dawo sai ya zama gwamna haka zai ta daga wata kullum dawowa duniya ake yi ba tashin ba za a dawo duniya ne a yi ta ƙara samun daraja fiye da da na? ana ganin zuwa nan in ji su suna ganin ai akwai wani magana da ake faɗa wanda za ga wasu har wasu iyayen mu suna faɗan shi sai a ce ma an je wani gari an gawa ne a ce in ka mai magana sai ya ɓace ya je ya yi arziki ma ya yi aure a garin an gano wannan ai duk wannan aƙidan ne ya shigo cikin jama'a cikin wayo ai ai duk wani mutumin da ya mutu ka zo wani gari za ka gansu yawwa wata suke cewa to kaga wannan aqida shine aqidar ta nasukul arwa dan adam ba ba tashin kiyama kullun rayuwar za a yi shi ne a cikin duniya a gani kuma a cikin bible su a cikin yan jehovah witness wannan shine aqidan su yan jehovah witness suna da a cikin bible suna da ayoyin da suke dogara da shi cewa the righteous shall inherit the earth the righteous shall inherit the earth wato su ba wani magana wai aljanna ko rawo mutanen kirki za su gaji duniya za su gaji wannan kasa din zai kai matakin da duniya gaba daya wannan gaba za a kashe duk mutanen banza sai mutanen kirki su ragu gaba daya za ga dabbobi na kirki ne masu cin kowa mutane na kirki waye waye na kirki to asali in ka ga kyankyaso to mutum ban zane shi kyankyaso ko kudin cizo ko wayannan kwarin da kake gani sun yi wani laifi ne da suka yi laifin sai a mai da su baya mai laifi ana mai da shi baya ne ya yi rubar. sai ya tashi daga kansila sai ya koma wato mai kwasan kashi misali daga mai kwasan kashi sai ya koma kwata-kwata ordinary mutum wanda ma bai da sana'a yana shan wahala rayuwa in ya ƙara yin bugun hali sai ya riba ya tashi ma daga mutum sai koma wasu ya samu wata dabba a bai da shi daga dabba kaza ya koma kaza da kaza ya koma kaza kaza ya koma kinkezo da kinkezo ya koma kudin cizo kudin cizo ya koma kiyashi haka haka haka zai ya ta komawa duk dabbobin da duk dabbobin daga wannan dabba ya koma wannan dabba ya rayu a wulaƙance a duniya in yana laifi wannan shine azabar da ake masa in kuma na kirki ne kullum sama yake kullum sama yake kullum sama yake yana canza yanayi kun gani to irin wannan abun akwai ɗan shi'a da suke da wannan aƙida ne ɗan shi'a rawati daga cikin da ɗan shi'a ismailiya suna da irin wannan aƙida na tanaso kaga an samo shi ne daga wasu kafirai sai ga shi ya shigo musulunci to irin wannan ana samun da yawa wasu karatun littafan philosophers da kuma karatun littafan wasu addinai da aro wasu abubuwa su a cikin addini sai wani abu ba su sha'awa ya shura cikin musulunci shi kenan ya samu shiga an gani wannan shi ne وعليكم السلام an ce ko kuma mace guda ɗaya ne aka ce an binne bai halatta mutum ya sallah a wajen a gidan ko guda ɗaya ne eh da gidan da aka binne mutum to bai halatta mutum ya sallah a cikin gidan na'am gaba nurul albaka na'am ake musalla ya za mu sallah gurin sai dai in ya zama to an binne shi an binne shi ba a mai sallah ba shine za a mai sallah a gurin amma ba a binne shi aka yi ba baya halatta a yi sallah a gurin sai ya tashi a can waje a yi sallah daga baya shigo da shi na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنها daga ciki ay al'umurin da ke ammatin balwa biha fi hadhihi bilad ay al'amuran da bala'i ya game da ita a cikin wayannan garuruwa zadu sibiyanin ladina balagu haddin fitan wato shine ne jiran kananan yara wanda sun kai haddi na kaciya ila an yabluga man dunahum fa yaftatinunahum jami'an wato har zuwa ga na kasa da su na kasa da su wanda ba su kai shekaru ba wato wayannan sai su jira na kasa da su sai su ma sun kai haddi na kaciya sai su yi musu kaciya gaba daya an gane kamar wayannan shekaran su tara to wayancan kuma shekaran su bakwai to wayannan sun kai matsayin a musu kaciya an gani? to sai a ce to yan shekara tara nan su jira sai yan shekara bakwai sun kai tara sai a haɗa su tare a yi musu kaciya to irin wannan na'am yomin wahidu sai a yi musu kaciya a rana ɗaya da kuma tara su a sahara kullu zalika bid'atun muharram Dukkan wannan gaba daya bid'a ne haramtacci ana tara su ne a sahara ma gaba daya sai a musu kaciya rana daya in an musu ya tara su a sahara a barsa a wajen an gane to kaga da ina yawan ganin yara yara wanda yake kaga ɗan shekara tara goma an bai kaciya yana yawo da kaciyar shi a titi yanzu na daina ganin su yanzu ana yin da asibiti ne da zara an haifi yaro sai a bai kaciya eh tun suna ƙanana sai musu kaciya amma da ana jiran yaro na shekara tara da na kaciya wanda wannan shi ne asali ya fi eh shi ne asali wanda wanda yake na sunna din an gani? wannan wanda ake ya halarta ne ja'iz ne ba yabo ba fallasa amma wancan din shine ya fi dacewa da ainihin sunna an fahimci wannan eh Thank you. Oke na, e eh, akwai wannan wannan kuma anya babu shirka a cikinsa. Wannan wanda ake nan take sai a sa wando. Ba matsala. Ba aljannu ke mu'amala da al'amarin ba. Na? Ya abu yake. Eh. A wannan kuma eh, akwai wannan kuma. Wannan wanda kaga wannan da ganin wannan ka san dama aljanu ne ke yi aiki a nan amma wancan wanda ake yi a cewa da zarar an ma mutum kaciya ba wando kawai a mai kaciya nan tafi da sa wando an taba ganin wanda aka ma haka kamar na eh Ok. inda ya zama to akwai magani wanda yake hana jini fitowa haka ya zama to ba shirka bane shikenan kwarewa ne kila Allahu a'lam na'am ai wannan na dan kenan wanda ba kware ba kware ba yanzu akwai kware ba ne dama na asibiti ba matsala eh ba ka komai na'am eh amma idza balaga amma misalin idan yara guda biyu in sun kai hajji na kaciya tare lokaci ɗaya suna kai hajji na kaciya babu laifi a yi musu kaciya tare ko babu laifi a shigar da su ɗaki ɗaya Wani nufi rakin yi ma har zuwa ga lokacin rabuwansu bi an umai lakin iftira uhuma sai dai a raba su bi an yabi ta wato a raba yaran kowanne ya kwana a ɗakin mahaifiyarsa au baiti abi ko ɗakin mahaifinsa abdal wannan shi ya fi? kuma shi ya fi kyau dai saboda kubuta daga biri a haramtacciya na'am wa ha daga cikinta, al'amuran da bala'i ya game da ita a cikin wannan a cikin wannan garuruwa na Hausa abin da suke aikatawa na tsoratar da yara a wajen kaciya idan yaro na na kuka a ce wallahi sai mu yanke shi sai a ce za a yanke mishi gaba in yayi kuka shi shiru ko mu yanke sai mun sai mun kai mun yanka ka sai yaro ya shiru to irin wannan idan yaran suka ji tsoro sai su ringa dukan yaran duk wannan gaba ɗaya haramun ne Ba ya halatta cutar da yaran da wani abu wai don kuka wannan kukan da yaro yake yi wato ba ya halatta a cutar da shi don wannan dole ya kuka ai kukan su ma alkhairi ne domin kukansu a wajen kace akwai lada mai girma akwai lada na kuka ɗin misali saboda sun ci zafi ne an gane ana yanke yawa ne suna jin zafi to wannan zafin da suka ji ai duk wata musiba ta samu zuwa musulmi sai Allah ya kankare min zunubi saboda wannan ma min musiba sai musulma illa kafara Allah biha anu ko babu wata musiba da samu musulmi sai an kankare min zunubi saboda wannan har kayan da ya taka fa inda musiba ya samu wannan mutum mutum yayi kuka saboda wannan musiba zai samu lada wa man zama ba khairan bane aka gyara shi yanka mutum ba yaya ana yanka shi ci zafi yaya musiba ne gyara aka yi ta wani bangare amma musiba ne ta wani bangaren gyara aka yi amma ta wani bangaren musiba ne yi hmm. eh, kamar mutum bai da lafiya bai operation to operation shi ba gyara aka yi ba Na? operation gyara aka yi amma kuma musiba ne ƙwarai daga cikin wani lokaci ma an za a yi operation da Allah addu'a ita ne ma dan Allah zan shiga da Allah roƙon mun Allah zan shiga da Allah a taimaka a yi min addu'a Allah ya sa a yi lafiya shi ma kaciya ana iya ma wajen yin kaciya a samu kurakurai kada da kaciya kuma a yi barna mai girma ana samu na? mahaifin na da ladan shi amma ai shi yaran za a iya ajiye mai ladan shi har yi girma yi sai ba matsala ba ne ladan dina shiri na duk wanda ya zarge su saboda kukan da suke a wajen kaciya to yana da zunubi mai girma to wajibi ne a gare shi ya tuba kuma ya nemi gafara to yaya al'amarin yake eh? duk wanda ya zarge su saboda sun yi kuka to ya yi zunubi mai girma ɗabi'a na mata hukunta dole su yi kuka shi ne zuwa wannan shi ne ila ya duba wannan babu cewa ga ɗabi'a yaro ya kamata ce ya yi kuka tunda abu ne mai zafi tunda akwai zafi yaro zai kuka kuma ka hana shi kuka misali dan barazana bayan na rage kai ya dan misali na dan barazana misali na hana shi kuka su malamai suna magana a bashe kuka wannan kukan yana rage wani abu ma na musiba na wai yaro misali kamar yanzu kukan da jariri ke yi dinnan, lokacin da aka haife shi dinnan ya tau damun iyayen shi dinnan nan wai wannan kuka yana matsayin jijjiga jini ne da a ce yaron bai kuka to in yi kuka za ga jinin shi ya dan motsa haka to in yaro na kwanci waje ɗaya bai motsi an gane kuma sannan ba zai kuka to yaron zai samu matsala kamar mutum ne wanda kullum ya exercise ya zauna waje ɗaya jim to zai samu ciwuka da yawa to wai wannan kuka shi ke matsayin exercise ɗin da yaro ke yi shi za ga wani lokaci haka nan lafiya shi lau sai ya barke da kuka a rasa yana za a yi da shi a ɗauka bai da lafiya ne a duba jikin shi lafiya lau ba zafi a jikin a dai duba duk wani abu sai a gane an ba shi nono mai sha ya sha ya ci gaba da ihu wato kawai hikima ne exercise yake yi to shi ne an kai ko? wa alaikum salam a in bai kuka maka yalin shi kawai wai in dai ya kuka in kasa shi kuka ke da kai ka buge shi ya eh, kowannan tabbas wani in bai bayyana da bakin cikin shi ba a zahiri ba abin yana karkarar shi a cikin zuciya nan gaba zai fito ya yi wani irin boosting ya mai illa an gani sai na zaga wani wani zai ce shi wallahi a kyale shi ya magana da karkara kada magana ta kashe shi <laughs> a kwanar da wannan talauci yadda ake da wahala a yanzu shi ma musiba ne wanda idan mutum ya yi haƙuri ya nemi lada wajen Allah zai samu lada sosai ma jarabawa ce daga Allah ya jarabu ɗaya ɗan adam da shi in yi musulmi ya yi haƙuri a kan shi akwai lada eh na'am bismillahir rahmanir rahim wato shek khalil ya faɗa a cikin muktasar wato dole ne wato an fallanta ɗibo ruwa ga biki miji shi zai ɗibo mata shi ruwa sannan miji shi zai nemo mai zai je nemo mai zai nemo kara wato iccen da za a yi za a yi abinci da shi da aikin miji ne da gishiri da nama almarra ba da almarra lokaci bayan lokaci idan ya ƙare ya ƙaro in ya ƙare ya ƙaro ai wannan magana na mai mutasar ba kuskure ba ne ko hmm. dama miji ke kawo mai ruwa dama in miji miji ne ba zai yarda matar shi ta zo tana layi tare da maza tana ɗiba ruwa ba ko shi zai je nemo ruwa maganan mai dama shi zai je ya siyo mai maganan icce wanda za a yi abin da shi ba ba su ga matar shi ta je dama shi ya kyala matar shi ne rashin kishi ne ya sa ita keta ta zo tana neman icce. shi ya kamata ya je siyo icce ya bata ita ta yi girki an gane wannan maganan gishiri maganan nama duk shi ne hmm. mata ta ce wani gida ne babu ruwa a kan shi ne ne shi ne bayan hmm. da ne shi ne shi ne har ya ce da kuma ya ce na suna da na suna da faruwa ya ce ya ce ai da ina da haifar da barna sai abin da kaga shari'a ya ce mutum namiji kai kaza bai ce mace ta yi ba sai mutum ya tura matar shi dama akwai barna ka sani ko baka sani ba ya samu bi alkhairi irin wani al'amura mutum ya runguma abin kada ka sala don wani wani saboda ka ne ma sai ce matar shi ke da Allah ce gaba oh, kawai yana kwanciya akan gado sai ya tura iyalin shi da ringa zuwa irin wani wanda daga baya zai ga barna sun faru in ma ya sani ko bai sani ba ita wannan tana mara imani ne amma da ba ta gaya ne ba da ya fi alkhairi irin wannan kar ta faɗa ta tuba ga Allah kawai in irin wannan banna ya faru ya zama to ta faɗa miji in zai mai kishi ne kullum abin zai ringa taso masa kuma da zaran ya ga wancan mutum sai ya tuna mafi alkhairi kawai sai ta tuba ga Allah sai ta tuba ga Allah kar ta gaya kowa da banna ya riga ya faru an gane wannan ko in ko ta faɗa kaga ta ja kanta matsala ne ga tun namijin da yake da kishi to har abada ba zai aga in ya san abin da yake a wani masakin da zai nan take tana gaya mai nan take zai rabu da ita an gano wannan wannan ne, Allah shi kiyaye wa asira da kuma abin da ya shafi tabarma shi miji shi zai nemo tabarma wanda za a rima kwanciya haka nan gado ihtija lahu wanda aka yi bukata zuwa gare shi zai kawo gado kaga da wannan kenan iyaye nan wannan wannan wannan din ya canza wannan din ya canza a kasar Hausa ko a kasar Hausa yanzu iyaye wato iyayen yarinyar suke yin kayan daki abin da ya shafi gado tabarma da sauran su kujeru duk iyaye ke yanzu an gane yanzu yanzu uruf ya canza ba uruf na da bane an gane amma wancan uruf din na da ne dama uruf ya kan canza lokaci zuwa lokaci wa iqdamu ahli sannan shi zai wa iyalansa hidima wa in bikira'i wato koda da haya wato zai dauko wanda zai ma iyalansa hidima kamar zai dauko ainihin nani wanda za ta ringa ma iyalinsa wanke tufafi wanke-wanke wanke bayi sharan daki da sauransu amma ba irin yanda mutane ke yanzu ba yanzu ya dauko almajiri almajiri ya shiga kuwa almajiri ya shiga haɗakin matar kaga almajiri shekarar shi sha shida sha bakwai ya shiga haɗakin matar shi ya gyara mata gado ko yana nan ko baya nan ko yana nan ko baya nan almajirin zai shiga ɗakin ko biya yi kullum aikin almajirin bayan ya gama ɗibo ruwa ya wanki ya mata wanki kuma lokaci ma ba kowa a ɗakin daga shi almajirin a gidan daga shi almajirin zai ita ya yi wanki bayan ya gama wanki ya yi shara ya wanke bayi sai shiga ɗakin ya gyara ɗakin har gado kaga shi ɗan kuma tun da gado ya gyaru mai kuma zai biyo baya kuma wannan fa haɗa liman ilimi kuma haɗa liman ilimi dani na ga wasu ɗaliban ilimi abin ya ban mamaki wallahi na ga wai almajiri yana shiga har ɗakin su baya nan ya gyara mai gyara mata shiga gado wannan kuma ya saba musulunci ba daidai bane misali kuskure ne an gano wannan da zarar yaro ya fara girma to haramun ne a bar shi da mace kar ka ce ai kaya ta da imanin matarka to imanin matarka bai fi na zamanin sahabbai ba ko to tunda bai fi na zamanin sahabbai kuma a zamanin sahabbai an samu irin wannan kuskure manzo Allah yayi magana kan cewa kada a samu kadaita tsakanin mutum da mace in ka kadaita da shi ne na uku haka me yake bin dan ɗin zai iya rinjayen kowanne daga cikinsu na'am mace budurwa inda za ta kaɗaita da da mijin bai halarta amma inda kawai za ka yi sauri ta yi aiki ka matan na cikin ɗakin ta yi aiki da ta tafi in matan ba ta nan ta ba ta yi aikin ba kenan kuma in matan ba ta nan in har shi zai fita ya bambata dakin ta gama aikin na ya shigo kada ya shigo cikin dakin sai ta gama aikin shi ne na wani lokaci aikin na yawa ina ka saboda kai yanzu sabo ne ba akwai matakin da ake kaiwa akwai matakin da ake kaiwa ga matar aiki ya mata yawa sai a dauki ko kana magana wai shiga cikin dakin wai eh, wannan lalace wannan kawai abin ne eh, hutu da ya yawa an gari amma ya kamata ce a gyaran ɗakin dama gyaran ɗakin dama ya zamanto eh amma abin da shafi wanke tufafi eh wannan saboda kila ba su fara haihuwar ya'ya yaran ba su kila wani za su iya wanki da su. ta wannan kuma shirme ne ya kamata in suka samu yara mata su koyi gyara daki saboda yarinya ba wuya ta girma oh su za su gyara garin da kansu in to ya hmm, kyau amma dai su koya ma yaran yadda ake gyaran gado ne yana da amfani sosai hmm. a ɗaya nan ba wai ya ma yawaita kuma hanawan ba ma sai kayi daga za ka iya hanawa musiba ne wannan matsalan ƙarin miji in ba ƙarin miji yana karatu yadda kake karatu ba to sai a raba zumuncin da har abada ba za yi mu'amala ba ya zo yana zai zo yana magana wai saboda wannan mata tashi busasshiya wai a kanta ne yake yake gorana me ya tsammani zai gina da matan shi za kawai ƙwarai da gaske kuma duk bayanin da za ka yi mai cewa shari'a ne ya nuna haka ba zai gane ba shari'a ne ya nuna kuma abu mamaki iyayenmu na da sun aiwatar da wannan mu ne ba mu iya aiwatar da shi iyayenmu da ba su yi karatu bi layin nazi wannan kanin miji waye shiga ya ga yaro ya taso ma yaron shi ma yaron da aka haifa ma wallahi akwai shekarun da daga ya kai za ko rushe waje yana san lokacin wallahi yaro akwai shekarun da ya kai ba zai ƙara shiga jiransu ba sai baban da nan a gani matsalan kulle a da iyayenmu da ba su yi karatu kamar ba sun fi mu kulle din to mu ne ko ba mu da karfin zuciya ne da za mu rike wannan sunan fiye da su shi ne ba sani ba a ko da ku gidan haya ko da gidajen haya ito eh gidajen za ga lokaci gidan haya ne dan haya kun an shiga hakkin shi zai tsaye ne ma hakkin shi bai yadda ba ana shiga musu gida ana sa wasu mutane suna shiga gida suna gajerun wando waye to yanzu kai magana su tashi a gidan in ka gaba za ka iya haƙuri ba ke nan eh. to wannan matsalar na na kanin kanin miji din nan ya shiga dakin matar shi abu ne wanda ya kamata a yaƙi abin amma al'amarin yana yana da ban tsoro kwarai da gaske saboda su mutanen ko da kai bayani mutum ya san gaskiya sai iya da amma kila da yana zuwa majalisi yana zuwa karatu wajen ga malamai ya ji bayanin ila abin da mai tasiri to zai ga kai kai ustazu da ɗalibin ko ɗan ka ba ustazu bane to na ake samun matsala amma in dukkan ku gaba ɗaya ustazu ne da kai da ɗaninka na cikin sauƙi da ke kai ba ka ji an karanta alkafi kaza ba kaga an gama da magana wannan kawai shi ɗan kwallo ne kanin naka gari na wayewa yana filin kwallo baya zuwa majalisi ya saurari karatu haka shi zai shiga ɗakin mata kan shi ma lokaci ya kwanta kan gado ko ya kwanta ya dara kwallo ya yi shirin shirin a ɗakin mataka ya yana tana ta kawo mai shayi eh? Eh, akwai da wasan da ake akwai da can kuma da cin ɓannan da ake wasan ƙarin miji yanzu kuma wannan wasan ya gyaru yanzu ba a yi to da ana yi wasan ƙarin mishi ga mutum yana ga miji daga ƙarin shi ya yana ɗan ƙarin kai wasan ka duka sai ka zama kana ɗan rarramawa a gaban ka sai ka ɗan dariya yana dariya shi a wuce ba ba ruwan shi an gane wani ko na in ji gaban yayin ne wannan dan ya ya tsira yake in tsira ne kawai magana ne na halal ba komai zai iya hmm. na mutum ko shi ne da yusuf walau bi aksar min wahida wato ya nemo wato mai hidima ya nemo nani ko da fiye da daya in ya kasance mawadaci kenan in alhaji ne shi ya nemo nani fiye da daya ringa biya kuma ta kasance ta cancanci haka ka ji wata magana ta kasance ta cancanci a ɗauko masa nani in ba da cancanta ba kamar ya tudun wada ce na shi kenan <laughs> to ya tudun ta saba nika ta saba daka ta saba ɗibo ruwa duk wannan aikin wahalar dama ta saba tun tana gidan iyayenta amma idan idan wanda ta fito a babban gida ne mutum ya auro yar gwamna ko ya auro yar sarkin musulmi da suke gani yar sarkin musulmi gidan sarkin musulmi yaran kowace tana da masu hidima sun fi kowace akwai wanda wannan wala ta mata wanki wannan ta yi guga wannan ta kai za duk al'amura akwai wanda suke yi to irin wannan misali wanda su a gidansu ba su saba yin wannan wahala din ba in ka sa in ka ce za ka aure ta ka bata wannan wahala sai ka zo ka tarata su ma kai ta asibiti a <laughs> gane irin wayannan kawai akwai wanda kawai su daga saduwa ne sai saduwa maganar dafa abinci ma ba ita ta ma ba domin dama a gidansu ba ta dafawan ita kawai abin da take abin da kawai ka aura ka aure kyakkyawan mace ne kana son ka biya bukatan ka sauran abubuwan kuma aljihunka ya biya ma bukata kaga mutum zai auri wannan zai zama mai kuɗi talaka bai zai auri irin wannan ba komai akwai mai dafa abinci akwai mai yin shi mai wanki da guga akwai mai yi mai gyaran daki akwai mai yi ba abin da za ka yi saboda kata zuba da wuri kata zuba da wuri an gane amma wanda ta dama kasancewa, ta saba wannan in ka kawo boye boye ka kyauta amma ba dole ba ne na'am وإن كان فقيرا تدبقل الزوج فقط to idan ya kasance shi mijin talaka ne to za ta dafa abinci ne ga mijin kawai to fa shi miji za ta dafa mai abin da zai ci abin da zai sha to ba ban da bakin za ta dafa ban da baki in za a dafa wa baki to sai ya biya ka ce dafa wa baki ka to nawa za ka biya ne bakin nawa ne ta ce ai bakin sun kai goma to za ka bani dubu biyar zan dafa eh kowane ɗari biyar biyar in ya yarda to in bai yarda ba gaskiya ya ce nemo musu abinci Kun yadda to kaga wannan uruf din duk yanzu ba a yin shi yanzu a ce mace kai baki ta ki dafa ma abinci ai sai an kai ta kai labarin ta uwa duniya sai ba ta da mutunci wata mata mara mutunci wai mu ba bakin sa ne ba wai amma ta ita dafa mai abinci wai ta ce wai dole sai ya biya ba a san ta karanta mutasar takalar ta karanta mutasar ne ta ga cewa cewa abin ta ne cewa sai ta biya misali daga wannan abin da ya shafi baki wannan urufin yanzu babu shi duk wannan an gina shi ne a mazan maliki an gina shi ne akan uruf al'ada mu muhakkama an gane wannan to yanzu al'adar ya canza yanzu a al'adar yanzu dole ne in ta yi baki in yi baki ta yi masa girki sannan kuma ta yi wa ta yi wa bakin girki an gane wannan ai tarda bil sawa bil sawabillah illa bi bi ujratin ku laha ko kuma aune ko yawa ya bi Shi ne ta yarda da aiki saboda samun lada ta tafa wa bakin don ta samu lada a wajen Allah wannan shi ne kasan su a maza malikiya ita mace ta ta yi girki ba dole ba ne duwaye na ayyuka gaba da miji zai na? waje ce ta wani a a ita ta zata ma abincin kai talaka ne amma ba ta yi wa bakin gaba ne to ai shine za ka tarma nasa ai ai nasa ne ganin dama sai ta musu kyauta ne shi ma nashi tana irin kyauta amma ita dai kawai ba ta gana mun yi bari yayi da aikin aikin wahala in za ka ɗauko wani ba baban shi na bane sai kai ba sai ka ce ka fara abinci ka ga kowa na ce abinci ka kawai ka kawo shi da ka ciyar da ita kai duka ba wani bako abinci kawa bakon ta abinci kawa sai a zauna haka ba ce mukun juna <laughs> now kuma Allah ya sa za a ne ko dole ne daga ai sai dai hakura ba wai tambayar da yake wai ita ta fito a kira masu kuɗi shi kuma talaka ne ya aure ta ai sai dai ai ba zai yi bane akwai wanda aka yi haka ne wani bawan Allah wallahi da ya auri ya auri ya aure wata ɗan babban gida ne an gani shi kuma talaka ne to ɗan babban gida tana matuƙar san shi sai tana kara in ya kawo cefane ta girki irin girki gire da cefanen yarinya tana ta kara tana ta ramewa tana ta ramewa daga ba iyayen ta gano tilin ta masa da yake faruwa saboda ba shi da shi ne wata ana yin girki ne daidai ga yin abin da ke gumawa sai da za a kashe musu yarinya a gano ne ita yarinya tana so tana ta hakuri a kan zama a kan haka yarinya na ta lalace gaba ɗaya ko ta ci za ta ji hawaii abincin ba irin da gidansu ba ne kaga auren irin waɗannan wahala ne mutum zai ga ya aure yan babban gida idan iyayen ba sun taimake ka kai ma sun daga ka ne. to ba ba duka iyaye ke dagawa ba wasu iyaye sun kyale ku ga sun fito iyayen manya ne amma su ba sai baka su nemo maka aiki da ka zo ka dan daga ka zo ka zama wani abu ba sai ka bakku haka ba kike kira san talaka ba mabiyaci ku je ki tsare da tsari da kire shi ake na zai ga yarinya ta lalace kamar ba gidan da kuɗi ba ko baban zai baban ko daga da bayan ana haka to za su shi ya au ya aura ne ne ya samu kuɗi ko ba zai samu ba sai su bashi haka da su ta lalace kuma kaza kaza ba abin da kuma ba za ka ga daɗin auren ba saboda aure ka aure mace mace kullum cin ciwo ba ta jin daɗin rayuwa waye na jin daɗin auren babu na malai ta ga wata ba ba bai ban yi mace eh akwai wajen fatawan amma duk sanda ka aure mace eh, in kai babba ne fa ka ba babba in kai sarki ne kamar ka zama sarauniya ba ka gani shugaban kasa sai a ce first lady eh to ta wani shugaban kasa ko da ya ɗauko ta kauye ta zama first lady sai ya hakuri yi eh? dole zai ya kuri haka ko da ya auri wannan wannan ya gidan sarkin musulmi ne wannan kuma ya wani wani talaka ne misali a nan cikin wala misali ko a hayar gasa dukkan su gaba ɗaya matsayin su ya zama sun zama matanka dole ka yi adalci da kanin ka ba su abu kuma iri ɗaya an gane wannan wasu na kawo ne cewa ai akwai abincin da ita talaka ba za ta iya ci ba saboda ba ta saba ci a gidansu ba ita ba wannan bane ba ta murmure bane eh. irin ba irin ba su fiye cin abinci mai daji sai Allah ba na kallon mafi harbi a shaɗu Allah